domin ya tarar da Yahudawa a garin Madina suna azimtar ashuran. Su kuma abin da ya sa suke azimtan shi suna yin shi ne wai a ranar ne Allah ya halaka Fir'auna, ya tsira da annabi Musa. Tun da haka ne ya kamata su da suke nan annabi Musa su rika nuna murnansu da Allah ya halaka Fir'auna a duk lokacin da goma ga watan Muharram ta zagayo. Da manzon Allah ya tarar da su haka sai ya ce, To, ai, ni ne na fi, ko ni ne ya fi kamata in nuna farin ciki ga ɗan uwana Musa da Allah ya tsirar da shi daga barnan Fir'auna. Sai manzon Allah yake azumtan, ya yi azumin ashuran, to kuma kullum ana son a saba ma Yahudawa. ana son a saba ma kiristoci, ana son a saba ma kafirci. Sai manzan Allah ya ce, sallallahu Alaihi wasallama, idan shekara ta zagayo zan azinci tara ga wata, da kuma goma ga wata, saboda su suna azimtar goma ne kaɗai. To kuma sai Allah bai kai manzan Allah shekarar ba ya karɓi ransa. wannan ikon Allah ne ko to shi ne magabata sahabbai aka shar'anta yin azumin tara ga watan da kuma goma ga watan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yi bayaninsa to ga matakin azumin goma ga watan nan yana da matakai uku ko mutum ya azumci tara da goma kamar yadda ya zo muka yi bayani sai mu ce azumci tara ga watan Muharram da kuma goma ga watan Muharram kaga yana da muhimmanci kenan da ni da mu gaba ɗaya mu yi tambaya yaushe ne ɗaya ga wata in ba haka ba za ka je ka azumci takwas ne a matsayin tara ga wata ka azumci eh, tara a matsayin goma ga wata kaga ba ka dace ba Don haka ya kamata mu duba, kan kada kuma mu dogara da kalanda, saboda kalanda akwai saɓani a ciki. A kalanda yau ɗaya ga watan Muharram ne, ko kuma ya zama biyu ga watan Muharram, saboda ajiya talatin ne ga watan Zulhijja, a yadda yake ni a nawa kalanda ɗin. To kaga ya riga ya saba, kuma a bayanin sarkin musulmi jiya ne nawa ashirin da tara. don haka idan mutum ya dogara da wannan to zai iya kwana ciki don haka a bincika yaushe ne ɗaya ga wata domin a dace da wannan ranar wannan shine mataki na farko mutum ya yi azumin tara da kuma goma dama goma ake yi din amma don a saba ma yahudawa da suke yi aka ce a yi nawa tara mataki na farko kenan mataki na biyu shine a yi goma da sha ɗaya goma da nawa da sha ɗaya. Kilan yau baka samu kayi na tara ɗin ba, eh? To amma gobe ne goma, sai ka tashi ka yi goman ka. Ya za ka yi da wannan taran da ya riga ya wuce ka, sai ka mayar da shi a sha ɗaya ga watan Muharram. Kaga ka yi goma da sha ɗaya, shi ma ana yi. Sai kuma mataki na uku shine mutum ya yi goman kaɗai. Duka kowanne mutum ya yi a ciki ya yi, kun gane, ko ka yi tara da goma in ka samu dama, ko ka yi goma da sha ɗaya in ka samu dama, ko ka yi goman nan kadai in baka samu daman haɗa shi da kowanne ba. Allah ya mu dace da kuma karɓi ibadunmu. Ah, ina ganin mu dace ta sa nan su lokaci da kuma kilan tambaya gobe in Allah ya yarda sai karkare mana saura abubuwa guda hudu da suka rage Allah ya sa mu dace idan akwai tambaya ɗaya eh, ku nuna kuma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam alaikum salam na wai da aka ce hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tabbata a cikin watan Muharram ba to tafiya ya halatta a ciki kenan idan zan gane tambaya ɗin kamar akan hana tafiya a watan da manzan Allah ya hijira kenan eh, ya kamata mu fara tunanin wannan ko tunda yadda tambayan ta zo ita ce tunda hijiran bai tabbata ba za a iya yin tafiya kenan idan ya tabbata ba za a yi tafiya ba ke idan ban sani ba akwai da suke da wannan fahimtar ne in akwai to wannan ya saba mu tunani kuma ya saba makarantarwar addini mun gane ko babu inda aka ruwaito cewa domin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a wata kaza mun gane to tafiya a cikin wannan watan bai halatta ba babu shi babu inda aka rubuta shi kilan kawai shashi faɗi ne irin na mutane babu shi ba hana tafiya a kowane wata ba mun gane ba hana tafiya a kowane wata ba da fatan Allah ya samu dace

To idan mutum na kudayin lada, kawai sai haɗe su gaba ɗaya, ya yi tara, ya yi goma, ya yi sha ɗaya, ya yi, ya yi. Mun gane ku, ya yi babu wani laifi a ciki. Allah ya mu dace. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad